to alhamdulillahi ala saka mu kowa da alkhairi ba wai muna son za mu ba mutane labari ba ne don kawai ana da bukatar a ba mutane labari a muna son su gane irin tension da tashin hankali da muka shiga a lokacin da aka ci balan zai ce iran allah ya sani ni ne farkon wanda embassy suka fara kira domin kowa ya sani nan ba ta ce a cikin platform ɗin da duk abubuwan da ake nan ba ta ce a ciki ina zaune a ofis ina sai ga kira so sai wata mace ta ɗauka ta ce sunanta wacce da turanci cewa ta ga an ba ta namba na ne an ba ta namba na daga wani embassy tunda ta ce an ba ta wani namba ta ne daga wata embassy to sai na natsu in ji kowa ne ne sai ta ce ita tana kira ne daga embassy na iran an ba ta namba daga wani embassy ne tunda ce an ba ta namba daga wata embassy kawai a zuciya na sai na kawo maganan palestine sai na shi mata menene ta ce tana son ta yi magana da ni ne a kan tana son su yi magana da dr ahmad gumi daga can iran din an yi magana a kan cewa ana son ya zo wani taro da za a yi sai na ce mata to babu komai zan haɗa ki kai tsaye tare da malam amma ina son ki ɗan bani mintoci sai ne mata dan tambayoyi haka irin wanda ya kamata a yi shikenan sai na ce ta bani lokaci ta bani lokaci sai na kira malam ina kiran malam sai na ce mai malam kira ne daga embassy na iran suna gayyatan ka wani taho da za a yi amma ni ban san wannan taron ba amma malam gaskiya sai ce gaskiya mene ne shi gaskiya malam dina dai gaya maka ne saboda haƙƙi na in gaya maka sai ya ce me ya faru sai na ce mai kaji kaji kaji kaji kaji amma na ce ba zan ba su nan ka ba sai na yi magana da kai saboda aka sai ya ce to ba komai ka ba su mana menene a ciki ba matsala ai ka ba su ku yi magana sai na ce to zan tura maka nambar ta su kuma zan tura musu nambar ka ce amma malam ni dai gaskiya sai ce malam salis ba komai bari mu saurari su mu ji menene bayan na kira ta na tura mata namba din sai suka kira ni suka ce sun yi magana da malam to duk a lokacin ni ban kawo wani abu haka da sauransu to bayan kwana ɗaya kwana biyu sai suka ce min suka kira ni suka ce da Allah suna son su tambaye ni ya ya kamata su addressing din malam a cikin letter za su kira shi shek ne za su kira shi waye waye da sauran sun ce musu a shi duk baya son wannan title din suka ce dai suna son dai su sa mai girma na ce to kawai ku sa mai dakta ne shi a usul fiqh ku sa mai dakta ahmad shi kenan sai na ce musu duk abin da kuma yake faruwa ina son ku dinga min reporting dan in san abin da ke faruwa to ni malam bai min magana ba akan cewa akwai maganar tafiya iran ko ba maganan tafiya iran shi kenan sai ina zaune sai suka yi mun magana akan cewa kuma suna son malam ya bada passport din shi ya tura da passport din shi suna son za a mai visa to daga nan sai hankali na ya fara dawa sai bayan da dan uwa malam sani manumfashi ya zo ya yi magana bayan sun yi magana da malam wanda zai ba ku labari da bakin shi abin da ya faru sai na fara shigowa cikin hankali na waɗannan mutanen da suka ce suna gayyatar malam iran din nan shin ni na je na je na na bincika su da gaske ne ko ba gaskiya ba ne ina ma hankali na yake da na yi wannan abin ya kamata kawai duk yadda za a yi in je in samu malam so ko na samu malam ya riga ya gama shirin shi sun yi magana da su ya tura da passport ɗin shi da sauransu so da aka sai muka fara sai na fara magana sai na tambaye su shin da mutane nawa malam zai tafi sai suka ci malam shi kadai ne to cewa da suka yi cewa da suka yi malam shi kadai ne sai kuma na fara jin tsoro saboda allah hakika gaskiya hankali na ni bai yadda mun da ko ina malam ma ya ce zai ce ba iran ba ko saudiya aka ce gwamnatin saudiya tana neman malam gaskiya ni a yanda naga irin abubuwan da suka faru hankali na bai kwanciya in naga malam ya yi tafiya to sai naga malam ya dawo hankali na ke kwanciya saboda irin atrocities din da suke faruwa a duniya shine sai na tambayi malam za a yi karatu na tambayi malam shin malam ya maganan tafiya sai malam ya ce maganan tafiya tana nan sai na ce malam kai da wa za ka yi sai ce shi kaɗai ne shi malam kai kadai sai ce min salisu ka san maganan zuwa iran da maganan tiket da sauransu na bincika an ce min gurin dala dubu biyu da wani abu ne to tun da na riga na san malam ba mutum ba ne wanda yake da kuɗi ko wani abu da sauransu inda yake samun kuɗin shi daga gonan shi sai noman da yake yi sai kiwo yake sai makarantar shi ta kulliyatul banat ba inda malam yake samun kuɗi to na san ma fitan naira miliyan biyu kuma ga problem ɗin da kullum wannan zai zo ya ce malam yana da matsalar kaza a ɗauko a cikin kuɗi a bada na san a lokacin malam bashi da wannan kuɗin so da haka sai na fara tunani ya za a yi na samu malam sani manumfashi na ce mai to malam fa ya ce fa za a yi tafiyan nan kuma shi kadai zai yi tafiyan nan gaskiya ni ban yadda ba mu kira liman na sultan bello yi magana sai ke tunda malam bi maka maganar liman sultan bello ba bai kamata ka samu liman na sultan bello ka yi magana ba amma mu haɗu da shugaban ɗalibai mu ga yadda za a yi a daren na samu shugaban ɗalibai na mai magana ya ce min me kake so na ce gaskiya duk yanda zami karin malam ya tafiya shi kare na ce mai domin ni abin da nake jin tsoro an sha irin inviting ɗin mutane haka a neme su a rasa sai daga baya a bincike a gano a shi duk ƙarya ma ake to ya za a yi haka malam shi kaɗai ya irin wannan tafiya saboda haka sai na ce mu sai eh, shugaba ya ce to ba matsala mun sai na zami sai muka tashi muka je muka samu cikin manyan ɗaliban makaranta muka kira shi a waya sai pa ɗin shi sai ce mana baya nan amma zai shigo yana nan yana wani mitin da waɗansu baƙi da ya yi wannan ne gaskiyar abin da ya faru muka je shi kan shi malam bai sani ba ranar da muka je muka samu muna tunanin malam zai yi tafiya ranar lahadi ne a shi ranar juma'an malam zai tafiya su mu muna can muna ta ƙoƙarin fighting yadda za a sami ticket ɗin da za a haɗa wani ko malam nasir ɗan agaji ko malam sani manumfashi ko dai wani dai a cikin dai ɗalibai da muke ganin suna da wayewa za su iya bin za su iya bin malam banda ni da Allah da shugaban ɗalibai ko shi malam a yanzu bai sama an yi haka ba muka tashi muka je aka ce man to ai malam ma ya tafi to ni abin da ya bani tsoro da ya sa duk na tsorata na farko ni na shirya wannan tafiya ba malam ne. da ni aka yi maganan nan amma shi malam ya samu natsuwa ɗari bisa ɗari bayan sun yi magana da mutanen nan kuma tun daga lokacin muka shiga cikin website ɗin su muka gani suna yin irin waɗannan tarurrukan da yawa ƙungiyoyin malamai ne na duniya ake yin wannan shirin kuma za a yi program ne a kan rikicin palestine kuma kowa ya san irin gudunmuwar da malam ya bada shi kaɗai ne zakaran gwajin dafi akan maganan maganan rikicin gaza a afirka ma baki daya a bangaren musulmai domin ba ma wanda ya san suna da embassy sai a sanadiyyar malam kuma malam ya kira shi a lokacin malam ya yi kokari ma ya ga gwamna ya ga waye da sauransu duka suka yadda saboda suna jin tsoron yahudawa suka yadda su ga malam kowane shugaba da yake nan gudun duk wanda malam ya kira ya ce ambasadan palestine yana son zai kawo maka ziyara sai su gudu ko sun yi magana duk wanda ka sani ya kamata a ce ya zo ya taimaka ga wannan sun yi tsoro malam shi kadai single handedly shi kadai ya take wannan risk din ya ga kamar ma ba eh, misali a cikin gayyatan ko kuma a sakon abin nan allan bayan taro allan da ake saka a wajen taro na ga kamar ma ba a ce masu mu'amala da shi abu ne kawai aka gare ta an ce kamar haɗin ko kuma mazhabobi e sunan sunan sunan kungiyar kenan sunan kungiyar ne kuma an kirkire ta tun gurin 1973 aka kirkiri wannan kungiya e eh, eh wurin 73 aka aka kirkiri wannan kungiyar amma purposely an yi wannan taron ne saboda Gaza mm. to ni abin da nake so in ba da labari shine tsoron da na jini da kuma shirya wanda aka yi ta hannuna domin a idon a akwai malamai da suka bace irin su maya balwa ake ce mai eh, har yau babu labarin shi a ir daga irin fita daga gida an yi sallama ko kuma an gama magana da shi zai shiga gida an neme shi an rasa hakan sauransu so ni kuma na sa malam ya yi tafiya ban san ya ake ciki ba in ana maganan cewa yan basi ne suka kira ga kashogi hukuma ce da aka sani duk duniya an san hukuma ce ta gayyace shi a embassy aka kashe shi wannan ni ne ne abin da ya bani tsoro shi ya sa da naga malam ya dawa airport kowa ya ga sanda na yi gudu na je na tarbe shi a train station kamar zan runguma malam saboda tun da malam ya tafiya wallahi hankali na bai kwanta ba har sai da jini na ya tashi an yi hannun karba hannun mayarwa an yi hannun karba eh, hannun mayarwa to wannan shi ne baka tashin hankali ko tsoro a tafiyar malam ba wai maganar cewa zai karɓi waki da shi a bane ah, ah, ah, a ai duk wanda ya san Dr. Ahmad Gumi hmm. yanzu haka muna da clip clip ya fi hamsin wanda malam yi magana a kan shiya kuma ma ni abin da ya ƙara tayi min da hankali duk wanda ya bi karatun malam na kwana biyu kafin ya tafi nan sai da ya yi maganan shiya ya yi maganan aƙidinsu ya yi maganan kafircinsu hmm. kuma ya zo ya tafi garin nan yana daga cikin abin da ya bani tsoro wannan shine a takaice in ba mutane labari yadda malam ya tafiyan nan da kuma tafiyan nan ta hannu na ta fito tafiyan nan ta hannu na ta fito kuma ga yadda abin ya faru kuma na ji kamar malam da ya dawo ma ya yi warware maganganun cewa madaukar siyasa su kuma su koyi aƙida daga wajen hmm. kamar ya yi wannan bayanin eh a ɗauko aƙidan shi'a ai ina gaba zai zo ya wannan bayanin ba hmm. eh to ai idan idan ana son an ce um, in in mutum yana son ya yi kuka ko da da kashin tumaki aka jife sai ya kuka dama ana ɗan jiran wannan abin ne ya faru tunda ai al'umma hankalinta ya dawo kan Dr. Ahmad Gumi domin duk abin da ya faru a Najeriya nan bari in bada misali in tsayar da shi daga lokacin Obasanjo zuwa lokacin Umaru zuwa lokacin Jonathan zuwa lokacin Buhari zuwa wannan present lokacin da muke ciki duk abin da malam ya faɗa a siyasance babu abin da bai faru ba duk abin da malam ya faɗa a addinance ba abin da bai faru ba duk abin da malam ya faɗa a hankalce ba abin da bai faru ba hankalin mutane gaba ɗaya ya dawo kan malam daman kamar yadda Allah ya ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw la'allakum taglibun wannan dukka wanda suke kiyayya da malam Abubakar Gumi ta hannun indirect ko indirect suna yin suna yin wannan eh direct ko indirect suna amfani da wannan ne na kar a saurari Dr. Ahmad Gumi kada a yi waye waye da sauransu ni dai tambayar da aka yi mun akan maganar tafiyar malam da me na sani tafiyar malam ta hannuna ta zo kuma alhamdulillahi malam yayi tafiyan nan ya je ya dawo kuma ba na tunanin akwai wani maganar aƙida me unguwar take sauri ta jira mana a haihu me malaman suke yin sauri a kai su jira mana su gani zai zo yi maganan aƙida na shi'a ko wani abu a wurin nan alhamdulillah